an fara gudanar da muhawara a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 a yau talata mai taken sake gina amana da haɓaka haɗin kai na duniya ƙara ɗaukar matakai kan ajandar 2030 da muradin ci gaba mai ɗorewa na samun zaman lafiya wadata da ci gaba ga kowa shugaba akufu ado zai gabatar da jawabi ga majalisar a madadin ghana gobe laraba 20 ga watan satumba 2023 ana sa ran zai amfani da wannan damar wajen nuna matakan da gwamnatinsa ke ɗauka na aiwatar da dukkanin muradun ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai na majalisar ɗinkin duniya da yunkurin da ƙasar ke yi na farfado da tattalin arzikinta da ya taɓarɓare sakamakon annobar covid-19 da kuma yaƙi tsakanin rasha da ukraine manazarci kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum yunus Alauddin Wabanjo na fatan shugaba a Kufado zai bayyana matsalolin da al'ummar Ghana ke fuskanta gaban majalisa ko ta samu tallafi. Muna fata duk gaskiya game da batun yanayin kasar Ghana, lamarin tsaronmu, tattalin arzikinmu da irin koka wanda yake mazauna ke yi. Akwai bukatar shugaban kasa na Danko Akufo ya kaddamar da duka gaban majalisar dinkin duniya in ya so a duba yanda da yi in wani tallafi ne in wani shawara ne ko wani abin da yake da bayi domin kasar Ghana ta samu ci gaba wanda yake ya dace baka ba sai zo kamar kowane bana ana zuwa amma sakamakon wannan tafiyan da ake ba mu gan shi Afirka batun dumamar yanayi na daga cikin manyan lamari da za a tattauna a taron musamman yanzu da duniya ke matsawa daga 2.6 zuwa 2.8 ma'aunin centigrade na zafin rana a ƙarshen karni na 21 kuma manufar majalisar ɗinkin duniya ce ta nemo hanyoyi da shugabannin duniya za su yi aiki don iyakance dumamar yanayi zuwa 1.5 ma'aunin centigrade. Mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da tsaron abinci Muhammad Jafar Dankwabiya ya ce zai so shugaba Kufado ya gabatar da matsalolin kwararowar 'yan gudun hijira daga makwabta da ke tashin hankali da ke da alaka da dumamar yanayi wanda ya ce yana sa yunwa. Rashin zaman lafiya da tabarbarewan tsaro da yake samun garurukan da ke makwabtan Ghana ba kawai kan sayi ne, tana da alaka saka da wannan dumamar yanayi da muke huskanta saboda dumamar yanayi da ko sakiyan yanayi da muke gani yana kawo yunwa har in kasa kuma ta rasa abinci da sanadiyan rashin ruwan sama to zaka ga mutum na neman wani mafita daban da ba ko da bai dace ba dole ne shugaban kasa ya yi batun kasan Ghana da kanta. Sakiyan yanayi ya sa yau kamar shekara uku ko fudu kenan manoma na rasa abincinsu saboda rashin adari ko yawan hadari. Amma abun da ban tama ya shugaban kasa ya manta bai kira ba shine irin neman zinariya ba kan hanyanta ba wanda aka fi sani da galamse. Irin aikin da su suke yi su ga an magance shi in akwai eh, an samu matsalan an iya an magance in ba a magance ba menene matsalan dole ne ya gaya ma wannan eh, taron da zai sai gaban su yi wannan magana shugaba akufado ya samu rakiyar ministan harkokin waje shali ayuko bocui da jami'an fadar shugaban kasa da na ma'aikatar harkokin wajen kasar zai dawo gida ranar laraba 27 ga watan satumba 2023 kuma mataimakin shugaban kasa alhaji dr mahmudu bawumiya shine zai yi aiki a madadinsa kamar yadda doka ta 60 cikin baka takwas ta kundin tsarin mulki ta tanada. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.